رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات درس السبن للنكي وغنقب مقدمة المقطع الثامن كتي سكندي عنوان كبير كل نبي annabi ñimmen sugadi gelle annabi ñimmun nogondi lahu a'da'un qonnowa ken annabi ñimme dangani maahum awa kahinu kun qonnuya hujajun hujanuya wa barahin ado dalilu ya hara gananyi haqiqandi hujanu gaheti dalilu gaheti idan annabi ñimme sugadi allah subhanahu wa da anya qonno waken ken annabi nyimmeda hu jondo dalilu qayma ga idan annabi nyimma ken fujano ndi ni dan kun dalilu bonondi kem pagatinga tongun na sigi adi qonno do mena gane idan sirabe ti wa tauhid nyautu annabi nyummun ke utanon ni kannan ka kai tuano tuana ni tuana ga kirnin katta tauhidin amma gana kirnin katta tauhidin tananyai shaytan ga nyana maga idan sere suga tankirnin katta tauhidin yan to agon Allah de qonno nganya nan kaga dangan agabe warni sorompo burenni kannan kaga kenni iho gabenye المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي واعلم توي أن الله ننتي الله سبحانه وسنة وغادغني من حكمته أوجل لأهكمانا لم يبعث نبيا أما النبي مقي بهذا التوحيد تك التوحيد يا إلا جعل له ما ألا كان يقول إني كان النبي مدعني أعداء قنويا هو هاغاني النبي مدعني أنك كبيتا دانك كبيتو annabi yin mesa gage Allah subhanahu wa ta'ala da kwannan ya suka humantin dangan kube nu ga balla agirin da kai ya iga agirin da nyana agirin da kai ta hinnan di iga agirin da nyana iga agirin da kai bonon din mo gombe كما قال الله تعالى قال لك مغنب كلان كغني وكذلك هن كن يمغاد قوغر قن ينكن دغن محمد عليه الصلاة والسلام وغر قن نيان ينكن مغنب جعلنا أنيون دندي لكل نبي النبي يمس دغن جل النبي يمبنو قدنغن كاني warna na nyimmenta garna halle ho ho ga konna na nyimme khalibun sinana musa su gare do fanke an nyimme ta faran palle antar ne ga ma kana muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin idan an na nyimme tar ahalle albatta idan hinna kanyam maga do ko ga nyangondi nan danga ni konno mo gombe o nyangondi li kulli nabiyyin annabi nyimme sudanga ni gelle annabi nyimmo ngo kubenu ga nyankane wa konno ya annabi nyimme so ga dangi o da konno nya danga ni idan an ne heti aga jonga nanti an ga garni ni katta to konno ngandanga ni ho ha ga danga an kana gelle annabi nyimme ga ni ni katta ke to oda konno ni suka humanten dangan jarabe ya ado hikima kore sababu dangani ko shaykhul islam muhammad bin abdul haba gara kon mo gombe kun konno ina gellikan non kagaya shayatin al insi hada maran shaytanun wal jinni ado jinnan shaytanun kagaya hada maran shaytanun anon kunga iwanya na konne annabiyun mundangani hara nabi mun fatiha Allah nabi mun ganyi qirnda nyana katta tauhidi kaya serebe gane qirnda nyana katta ken tauhidi kun shaytanu nyana qonna kamandangan wa hakada jinnan shaytanun qanunga tun kanda kun kaga nya qonnu akamandangan idan annabi mun suga de onnun nonon pilli tun kanda kunya dangan ti hikima sabunga jinnan jinnan shaytan adu hadamaren shaytan idan qirna na suka ga dan to agun nan ladi kengano adamaren cetanu ngano nga jindan cetanu ngano nga sira suka ga tauhid ka utu an to agun nan ladi nan tanga ko onnu hillikita adamaren cetan kungan konni jindan cetanu ka ga wan konni walakin iji kundi gollen ni kannan kagai yuhi ba'dhum ku konnu benu hay keneke i gonu ngawa ndini. ila ba'd kat igonunga ka ina manu wahayni katameya zukhrufal qawli diga men po yambante ina kenya wahayni katameya agana tongunya kamma na garanya kamma antala garayana anta dumene anyana kunda anyana kundwa to anon pankan daga ke aya tafsirin nanti jinnan ce tanu ko kunya na wahayin katta hadamaren cetanu koy wahande ken kannan kaga suwa sande iga sondon tolle beroniya agana tungunya kamma ahin koten ni buru aga suna kamani bane batu agana tappen togonon agana sahen togonon aga magare ga modinun ni ahin koten ni yala imen tamen kammawa aga tana agana kabe togono ay meda togono wa angana ay mehi nyaga mun danga nyina antake nyammogodi ida dinan koton buru an karanta da ke koniwa karsanyere kennan pahaminta da ke koniwa awa kundu awa kundu idan iwa hainde ken kannan kaga mana gonu nga wisi wa sandenya na kati gonu nga digamun poyan bantonga kubenu ga ni dangani. nka ina wahainde kenyana kata meti maniya ina wisi wa sande kenyana katta meti maniya iwa nyana gurura marsa yatana me marsa gara ke kama batala ke kama kodo ina sabata kamma maga gira kama idan memar marsa in banyan billahi alaikum an kan yimena hay soro gona dan diga na ta o me kamma iganara kallaga ke modi fulana nyere ama ko modi gore nyere anya ama ko ne karsa nyere nyi kundwa karsa nyere nyi kundwa karsa nyere nyi kundwa kebe mega tana kana nyi kundwa soro ngana kitte wara gbaren na kundwa iti sunno gume nyugo nyu dora ga karane ne nya haren nya haren ne ne iti ken nyu dora ga karanya kunda yani diga umpo yambanto ina me wisi si wasana tu kunye i muradun ni kannan kaga ina me mar sai ga sabati ni kahira ko ke kamma mo na me mar sai ga sabati ni hilla ka peke kamma mo gombe an ga da sere sungari sunna gum bonon din an ga da sere sungari tauhid nyam bonon din akamanti bonon din hotu hotana ide kube no ga hilla kappen do bidan kamma igi marsa nan jabati bida kadi hilla kappe ke kamma maga ga yang kabaka kamma imma ga dursani baka kamma amuradun dike sahih suratul an'am idan ikhwani <coughs> allah subhanahu wa ta'ala suratul furqan di ati wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin وكفى بربك هاديا ونصيرا ولكن كآية محمد بن عبد الوهاب أن تعرفي نيري آية نك دارتي الله سبحانه وتعالى دا كوني كآية دي ننتي هو غني النبي نيمي إوا قنو نيانا دانغاني جلي يانغو بوري نيانغانونغا تاغا هونم بو برو jinnan cetano هذا hadamaren cetano amma i لن هينو هلاي هو ho hanan قاري التشكيك nasoronci kandi akaman kirndi hokedi jinnan cetan do hadamaren cetan iji kunni kannan ya annabi men ga soron killi katta tawhidi keɓe na soronci kandi kendi annabi fatiha le halle no ga battendi na soronci kandi ga kirnde nyara kati tawhidi be ni sikkandi kendi i golli hananni keya igolli hillandin ni kannan kagai nan yada annabi nyimmun kamma ina honu katu ida honu karimme idan kubenu kaga annabi nyimmun batten diga kirni ni katta honga ho kebe annabi nyimmun ga nyikirni ni katta kun nan kun kamma ina honu karidi ina honu katu ina honu yakullaga ina honu naburun bonondi ina honu kata bakadde bendi kenni inyam mogonyed idan tunkandi su saharen ko ni ke aya lagarenga wa kafa bi rabbika hadiya awa setan kama nga kandan dana ni wasikka be nyana sere su Allah gada ken kaman kana wa kandana isikka ken tarna kaman condomenga agara kaman condomenga wa girndini bakkanonga hillandin ni kannan kaga iya dan tago al-udwan iya dan tago wa nasira awa setan kama nga de mandana ya sere su iga yada kaman kamati bar manna da nya kata ke tauhidi ay walla da wutu awa setan kamanga demandana awa kamandemana hari gana kariya ni kille kebe kamma kenga demene ida soro gono kari nanti gurnde nyana katta tauhidinga amma ikara halle ananti ni hingri kenye ida karima ne anyi tauhidin ya kamma soro naro ta sababunga nga dingira nyugotu ida hokkari tibar manda kirnde nyana katta tauhidinga igada kari nan duguta har kubenu ganyi iganta mun da fefe da karima ne da bagaito ya anya sabu serga gabe na tauhidu mutakallim falle idan kufa ne da ummaton na haibran to na ummaton na ha ikara halle idan hari gana sunna gumun ngai gani kare gani ka to gana ho nan minna nya sunna gumun takirin da nya na ti kunyi me bane ina kirna nya na timaniya alla digan kanne ke kella ga daga na kani mu gombe tauhidi kella ga wurgini mu gombe kirne manan nika hara ga ninke kare ga ninka to ga ninka ta ga ya ho ho tawhid ke ga sabati muru honkite sahih kam palle shaykh islam muhammad bin abdul wahab ati wa qad yakunu haratuni awanyana wala kanga ibati awanyana li a'da'i tawhid tawhidun qannun dangani ulumun tuagunu ya kathira tuagunu kubenu gabungani wa kutubun ado kitabu ganyani dangani wa hujajun ado hujanu qawanyani dangane haga tuni ke qawanyana kama qala allah ta'ala qala ga timo gombe kallan ke gane falamma ja'atuhum rusuluhum biram be ige ya bil bayyinati dalil bangantonga farihu ikunga na nyagali bima tihonga indahum hokabe gi kunne min al ilmi gelli twagunga na nyagali nandundara gutihonga ho be gine gelli tuwagunga idan ke aya de tun kan pai ga da sabatin nan timani tuwagun nyugonu wanyani dangani suratu ghafir idan yare hinu sikki kulla wanyana tauhidun qonnun dangan sahe amma nan fatin nan ti tauhidun qonnan cuturni nan daga kan fallon ala wallan daga sun kutumen kamala kwanga yi gonu ngalle timman ni ya ga tin kundu da kundu aga de ngari sun kutum men yakam mala tauhidun konnen cun tada sun kutum men kamma arawanya na ha tini tuwa ku gabu yi maka hujanun ni kitabun ni maka hujanun ni maka ikhwani haga nga ngalla tauhidun konnen ya kana ken kanda se he tuwa ku ngamaka serranta na karni anga tunu nanti tuwa ku ngamaka haka tuni ganga ngalle kitabu ngi maga honta ga ba kitabu nga kitabu be nuga qirnin kata bida ndo hilla kapenga ke haka tiya haka tuni ga hujanu kanyi ni maga ga hujanu kubenu konni walakin haqiqan di ini maniya abatil wa akadhib wa manamat wa turuhat da'ifa haqiqan di isuni maniya batalanu garu mirawo ado urdun kuyunu kubenu tonga na suni ke ito awu ba anken kai vintenga serebe ganati to ana qorenya ni bidi angume nyaga ni wallahi la kafana nyaga ni anga ngalla serebe ga magara wa ganun dini to awu gabe kada manina ha amma har bane na ha wallahi nda ngari ho to ananya ni akama nga walakin sunna gume heti ati inna shani aka huwa al abtar ati dalilin ya hakene ke ayai nanti kunna tungunya kama na sabunya ike mi ne wa tafsirin yana ike gantano nga ire wa tafsirin yana kelle me gantano a akita na ta kunna tafsirin dabari keda nan nanti kunna tungunya kama nka ike konne ngani ke bara konne ke ko yani ngi sutu ama jare to kon konne ya i konne ni sa ga kara sere tana anda tafsir nya batendi kem palle are men ka gari na tafsir nya siden yugo ya sun ka son dare men ga makati na tafsir nya da ternde haju hajuni go da kita i daga do sere tana batte de bete ne idalla na tafsirin nda bari idan keda ko Allah gati an konnun kunya halle kutun denni ike halle sirenya ne nka i gonne ke tauhid nyame ke kanya halle kuti warna ne irigi mi ga gana tafsir nana mutu de betanai ikhwani yala kwa me bangewa kundala tumewa agati ni ne ke kebe kenda qur'anan tafsirin da bari ada qur'an tafsirin da bari islam eh, nu ngaduna hanatai saga kan palle kallemu doktor nu ngi akelle mu honti magayir dundo korosu gillu ga tay agati idaga do sereta nan nanti kenna le tafsir nya kenni tongunyen kaida kenya timaniya na sabunya sunna gumunta toko munduno inta urginta munduno iga kebe munduno kenni dinan nan bangiya iga daga do kebe ikenga agunga maga fasihul lisan nya na ganari soronga duna hanata imogombe ku benu gano twagungi maka honun karanta imede nka inta na hakita koy ke bane gananya kenyan cigi gadaga do ke bane batena likenga soronga no igan karanta ay me ka qire ne tikenga agara soronga no hubenu gana agara mogono ya walakin akenna kanya duda ngani dalilenga idan ke twagu gabe hakene ken na hakita iwa hari tuwailu bi ilmi twagu mundana ne an gana tikeni dalilin ya yala anta tanan da ke hiti dalilewa makaye a wasu nan da ngani ke hiti dalile fara alaihi salatu wassalam are mun cu fata an halin ta wani maganta fatima a fata alati kastu min fatima fati amma gonnun yinonga kumbon tongunga iga bun yinonga hari kara halle walakin ikhwani faran kan boncongun cu fata biranta maganta fatima fatima ga madalla alqastum min nka kubenu kada kismarun do kismarundo kogolungundo hoynun togo sasa iganyi ñikirni ni kalti kebe ya kenga ni hilla kapenga na kanga lanki tenda Allah siki maka na girna nyakata hilla kape Allah siki madina na girna nyakata hilla kape ya faran munchu ga cuga fatima ganda fatima biranta hunda alayhi salatu wassalam aga ni kirna nyana kati kebe kenga ni tauhidi nga maka nga wasonote madina nga wasonote ay be su wasonote ay am nga sonoti tauhidin do eh, tauhidun yayi ado nan tin ya kan tan na faran ya makka do madina idan manan petike nan tillen mun ga kundu len mun ga kundu yani dalilen peti nan tanga to kan matillen yugo ngabe ngamma kem peti dalle dalilen peti nan tanga to kan man to duna ne man ngabe ngamma dalilen ni kan nan qara nan tanga to kan ma anga kebe konni aga qur'ana do hadithan di aga nya kala sen kan ma kani dallen amma kutake la kutte ke kendi duran pita pitanai idan tuwagunu ku gabu ku benu gi maga haqiqandi kafunu nyeni kitabu ku benu gi maga haqiqandi urdun kunu nyeni gadisa hujanu ku benu gi maga antu agunna ladi haqralla nun do mira hinum banen maka kaniya ijiba kenga goro goro iganya mo sunnambe susudi maka kaniya antu agunna ladi hohonti maga maganta kunu do garu do miran do hakralan wallahi kitabu yugona danga na tauna hay an kai finiya gelli kebe ga da kitabe ke sa ga turiya kebe ga taunu nan to ngoni dike kitabe kenna kammo hara ga na turin tan diga men ko ina tiya boti soron nan magara gara tike de bugura kengai bugura kenga igara bugura ken koni ke igana bugura ke ke ni anga nyini lemunu ngaso inai idan doke sabu da kubenu hakene kei iwaddan binco ni kata salama ko ngan ki nyallebu nga salama ko kamma sahem inya inyallebu poti mantenye idan hake na hakene ya o ni ke ke makta be di segundi ke anna tun nanti annabi nyimme suga do Allah da konno nyakundangan onnu ko ay sunta sunkutum men kam min ta kumme no gonde de aranya na to agunu ngi maga kubenu gabungani kitabu nga nyine maga hujanu nga nyine maga nka maga kaniya itwa gabe ke di kitabu kudu hujanu ku gara duru nyane iranta an kale bunu kalebunu ma nga tongunya kamma sahim amma an kan ta nanti an gada ngari karsa be su ganta karsa mun nan ta tunga kamala an gada ngari be suka kebe munda kenya ibn halal ne ko arabu nga kon mo ibn halal ne kan nan kaga sere sunna diga mbe ko anati tongunya ni ana so idan batte idan ado konga janna an gana be na watin karsa sire ni idan an gana ya ibn nga an do sirin tawalle me amma gana sigi tonga kamma sere ju qur'an tasiru no ko fare alaihi salatu wassalam sere ranta munyi no go fare alaihi salatu wassalam sire sai mo hollanta suro no go alayhi salatu wassalam sire ranta hakunta ngana go fare alaihi salatu wassalam nka ke suka humante hilla garunya anisla handan mutuna daga konno ga jaji hadun kuren idan aga ni sure do hame do jiku sure do diga moga gan cigi konne gan na nyana nyam nyammu ngama nyana faren alayhi salatu wassalam walakin amma aho gabe nyama. o har harno kebe da almaqta tasi' kutu kabundi idan unwanun ni kannan kagaya kenna daruratu tasalluh atasalluh ani kannan kagaya mana na andu mogon curondi ti gajanyo kenga sahe tasalluh ni kenya. mana nagaja nandu mogon curonti gaja nyokenga anda wanda onda ni français de be so min walakin onta dana ko ni sahih tasalluh ni kenye nan yugu, yugu sagen ni mogon curondi ni gaja nyokungu tanga hatajin hoy watin kiya dangani tasalluh daruratu tasalluh idan nandu mogon curondi ti gajanyo kenga kemman tore nyani keya bile ilmi ti tuwaungan kamani gajanyo ke mana o hataji nona kuni kamana nandu arme sahem amma an nandu mogon curondi ti kan bile ilmi idan sunna wal jamaa ko ni ola da heti nanti a badawna labundo hoynu nyawtume o ku goni ladan ni kebe akenne abada to awu dalile qur'ana tikundu hadithan tikundu idan daruratu tasalluh bil ilmi nandu mogon curondi timaniya ti tuwaxunga janyokenga limuwajahati lada qonnun jonkollen maxundangan serebe ga tigirni katta tawhidi ñe serebe ga tini tauhidi nyammenye a nyana wajibi ngan kamma an nan du mogon curondi ti twagunga janyokenga twagunga janyoken no qur'ana ndo haditha ado kubenu gande manangi hamin gelinna nahawu sarfun dagana dagana ado kubenu ga koy gawara sahih qonnu jonkolle magunga kebe hakene ke wa ke qillin nanti ilmi rudud saganden twago mana konne ngarni digame be koni anna ken cagandi na sabu nyere be hakene ke serebe gana nyi konne nyaga nganda ga digamun cagandi na nga hataji ni to agunu hilli hanan ni kannan qara ilmu sharia sare an to an nga hataji ni kenga ncara anti kunda ke kite de ncara anti kendu ke kuite de hillandin ni kannan qara ye ilmu batilihum igare ke ga to wa ni gare ke ga to igare ke to wa ma jaran nan daga bidan kitabu ku gara wallan nan daga nyagar le mai maga an ga da qur'ana do hadithan fahami an igare ke ga tuna no gonde warni asuka humantenya na no gonde allah subhanahu wa ta'ala igare ke konni dalile be ga burundin na konni hadithan nga kenyan magodi idan serebe ga kirin kata tauhidin yai an ga hata ne an nan du sangallu an nan mogon curon di tituwa hunga janyo kenga to agunga janyo ke na sare tu islam cere ake tu kudo hube ga nan tir nalla ga ko ni an ani gara ke buguno sare alla ga walla di mo gombe kem palle ni gara ka tu warna nganti gara ke tu igana ho konan dangane an fai kuruno allah ta kadigamu sahem أتي رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إذا عرفت ذلك جلنا كنت كنا ننتي النبي نمسو قد الله نقول نيا كمان دعنا جلنا كنت وعرفت أن تو أن الطريق ننتي كلنا إلى الله كتعلي لا بد كارسنت له كن كل دعاني من أعداء جل قنيا قاعدين كن قنغني يا عليه كلك كما كن قنو أهل فصاحة كن فصل الإنسان دنكونا معنا بانغي دنكونا نكونا فصاحة نكني anda tunan tukun kamannunga ahli fasahatin bangay dun kono ani kunga wa ilmin tuagu dun kono kunga wa hujajin huja dun kunga gellanga na ku hillitu ho hanan ni kannan qarai anda tunan tan nabi nyimme suga di tawhid nyimme suga di sunna ni tun kan ga konno nyana kamandangan jinnan cetan do ada maran cetanu anda tu gadi nanti kille so aga kata allai kenga ni tauhidin killenga konnu wa ken kille danga ni ga taunu ken kille kamma serebe ga na irne wanca ga ninti hinu sikya fasillin sana go be gida bangande be gida ngani ado tuwa de be gida ngani ado hujanu be no ga da wanca ga ninti kunca babun gellanga na ketu فالواجب عليك واجب ان أنك ما توحيد نيمة ان تتعلم ان انت من دين الله جل الله ديننا ما هون هون هوكبه يصير كم فوق لغرني سلاحا ججن يوكيا لك أندغن واجب ان أنك ما أن هونتو جل الله ديننا هوكبه لغرني gala garni na tuqatilu bihi haula'i shayatin an ga kun shaytanu ga jannati ken janyo kaya alladhina shaytanu kube qala imamuhum imman ken gati wa muqaddamuhum ad ikana honga ganati kande ho mana kewe gi kane ken rabbika an kamandanga ne azza an kama kebe gani qalamun nananga wa jalla yere shaykhul islam muhammad bin abdulham a hay in inyaare ho adi kande ho kan nan kaga shaytan sere so aga kirni kata tauhidi ke tanaya aka manyin manke ada kane ra ho aga nyare ne kebe kenni shaytan ne sahim ken tan kamandangani la aq'udanna wallahi ga tago lahum idangani mana adamu da muku dangani sirataka an kamma almustaqim kille ke be telongon tengan min ga taxu be ndar ni kille ke dina saga na magaro kille ke di thumma la'atiyannahum saga kem palle min gariya ni sankindi min bayni aidihim gelli i jommena gane mana i kane wa min khalfihim ado gelli i halleya wa ani aymanihim ngarni baki i tawun maga wa an him, ado baki ino gun kaga maga ngi san kindini maga kinye killake inda kinye kaga winni ni ta gunnon ngi sakandini wala tajidu aktharahum anti ho gabe nyini man anti ho gabe kitta shakirina kufanda nan dangane ko anga munda mogombe min kuna min gari kenya idan imman kenda kya ko nan kamandangani de kembra nga gane iman ke ga da kya ko ni kun kanya ga ne timman ke kai wajibi nya nan ken na tuwa ko mundu kebe ga nya nan dangan gajan yo ke ya an ga ku ga jannati ken walakin ka suratul araf in ka walakin ka idza aqbalta gelanga na koy ala allah alla kamma wa asghaita anga terinke ay an anga mile anga terinke ila hujajihi kata ahujanunga wa bayyinatihi ado adalilu bangantonga mhm. fala takhaf maga kanu geluku konnuya wala tahzan maga sunaga gadi nantan da ga mallam ma gunyana asabun nimaniya inna kaida shaytan tun kanti shaytan hera burenga kana dha'ifa kenya holam punte annisa idan sasa andu gajanyoke mundanke andu dangani twagun gajanyoke kubenu immankenga kuna nanti wa hadamaren mumpo sankin sankindini angi ga jannama gombe maga kanu maga suna sartin ni bane gellanga na jonkoy Allah kamma mananga jonka Allah kitaben kamma anga mile katte nan ternke katta be benu gade ado dallu bangan to ka be gade maka kaniya nka gananyi anke to agun tamma maganta ho ho tukudi e wancan kindi ni watere sereta na sankindi dambatte idan andi gana ta gono nan ta andi gamu kennan kawanyi ni kampakatiya ho gamma to agu gamma kenya ni haga tunanga soro gonu ngalla iwata uni do bidi angu munga kutanden do hoynga to o won tanke maga alla hinan cankindi awa malla hina sorota na sankindi tancawa bunga warni rawa inan ken cankindi gana hara rabun kanne ko anke ngatna da qur'ana ngayan ko makai har suran kanne har har dan kanne da kun anke mbatina da qur'ana ngayan yakon ken nyime kama sankanga nyini ummiyuna nungano imman binnu nganonga kunna digallingi gumi atutanni kebe ga yaren banti na kan ninga kammunga idan kullu wasan kini ta sabunga an gana itinan din ta ga na jidalun da bare anyi an tangallun mana anyi ga janyo kenga ma kenga ni tuwa ga janyo kenga sahib gem pagati ga janyo kenga na maga maga kanu an ga logo logo an ganya kamele mina bicinne aji ba kan korenda inten da jamanga boenda ho maga kanuni sahib kenya no garam mo go rahimahullah afati sasa bidi angume nyuga daga tawa khena wa kunda kunda kunda kunda kata lerdo hoy kata lerdo 30 minti ma ga kon nita na qur'anan ko na hadisan kwa na kenya ana su illa illa illa illa ma ga dugutana ga duguta biramba tan duguta ti duguta ti ho on daga hallanga kapati ho on daga halle nan duguta kenna ni ma man ku do qaru ngame iwa qaru e ni wi shegu ke gilli ni o gara mo keta daga na ti anyi ma tu ike ko ni makara limine aniya annan ko ti yatwa ko ima tanda to na ga nan ki ike na mun nan tirndi bane al akhdari ashmawiya muqaddimat al risala mukhtasar khalil mudawwana njimmande o suddungan tenga tukkuyi nan tukkun kitabu suruñayi de warni nganati bukhari walla wo tana an baytinu ha fiyan kitabeya ka kugono o suddungan tenga tukkuyi nan tukkun kitabu suru suruñayi ati kun kitabu suru suruñayi atimati kalma muma harfi bane ku kitabu di allah wa konni nanti ke harfi ake kitabe da kore ne katta aka ke ayi harfi bane umma qur'ana heti hadise heti hota na ede ku kitabu be na gato ngun nintenga tiya dinan ta ho wanda minne mhm. ku ko na garante tunu kuda na kunda na na to ku kitabu ni sunnan kitabu nyai amma kundi nyi kallunye kenga ko eti bidan kitabu ide ku hakka be ngadja ta kundi sunnan kitabu nyai amma eh, ido ko ho indi warno ka ho ga be kan takarna mhm. idinya ko kallo di to ki maka kenga i kallo heti i kallunga no ata dangana tanken kaga jahili to agun tan maga lemna bi cinne soron ngam martana tan karante nanga kunna nga kunna soron ku santa garo enjonga hinnya me kundwa to ngum maga a akonto ko gonda minne maka ke bane hay kenga diga men kullenya na akonto ho konni akonto ho konni atibo ku angaro be ko anta ku kitabu din kanga kebe konni maga marsa ti dan tuana nyana ngade lemine nyana nga jahili nyana nga harba ne to anna kunda anna kunda yani ima ta ko tikengo ya ta ko tike ba tu intenye anyi kan kawa nati ku kitabu di yabo ke dingira kore ne kato killenga walla ke dingira kore ne kato killenga kama katina kengo aranya ka indenye badan di ku ngana ta ku sunno ku ngana ko ta kun wandi aku nga sunno ku nga wandi kal sunno bonon dini ken nyino imede sunno ku me banen ta kenya no ku ho buru wani wanda gota wanda kai wanda kan sun mun ke su hobure ka sunna gume banen ta nyana har sunna gumun ta kafirin yin maka nyana ka hobure wa to ko hobure in ka lengi on ta kenga ken hobure o sura ke goni banen to da anga dungene tikeya ka len ko ga kebe ken na at tauhid kenga sabatin mugomme kenga anga ho ko no dungeti ke sui o ka kebe lengi to onje ken kamma amma ina kenya nyana i groupe ka kebe ga kunna garu anyame anyame ona wahabiya nun kallo ni nyana kundo ni nyana kunda himbe sankin kunda to ngunta siki amma je ni atasalluh annandu dabari titu a kunga janyo ken sahim an gana daga mundu kota na qur'anan do hadithan ga ho ka pancan kenga ngaji ki hame kitade al maqta wal ashir munde. tammunde unwanun ni kannan qagayi الموحد غالب ولو كان عاميا توحيد نيما يعني قلب دانا هرا غناني عمي ني عمي ني كان قاغاي سيكو عمي الحروف والقراءه سربي غناني حرف دو قران عمي ما اونات كندا امام بينه indati ammiyu ادو امي ني معنا يري anta sahanten to ta karanta to idan keni imman binne hillandin ni kannan kakai amiyul aitiqad tauhidin tauhe sonno men ga kenyi binne mana mushrik illa kapana tauhidi ganta kebe maka awatin keda amiyul aitiqad tahunde eh, amiyum sikandin ni kannan kakai amiyul muwahhidin tawhidun yammun kaga imam binne kenni kannan kaga yamma bela dalila indahu dalile ganta maka awatu yiga kebe kamma kenni tongunya idan karanta qur'ana ngaya garna arta hadise garna maka he iwatin kada amiyul ko hay kene urondo kiye gaddin kanun kanun dini sasa Allah badan ni ngalle gi sampano ngunyenye manke mega gati a ah, ada ganu ndia koy anga nyina ranta qur'ana ngaya garna aranta hadisa garnatina ti itarunyai nka iti kundwa iti kundwa kebe gati garana ga nundi nga ho wanta bakadi idan yere diga men paki amma jonge sasa ide gellina ka so kenga nonga warni idi gana ta to ko kan nan ken tan to kon jahan den banken to hodo ke ma dunge nan ti ma to atin ta to ati ternke ti tarunya Allah tina ma mu kuwa Allah tina to ko kam kuwa An antina anta garante dalilen tama me allah nte ti amma ama mugu ken koni agar kebe mugara gandi cagandini idan kan nan kara amiyul muwahidin tawhidin yammu nyimman binne kan nan kaga kebe raganti dalilen karna arta qur'ana ngaya ke karna arta hadisa ke karna nka tuanun koni kada kajo jondi mo gombe akillunga do kendi eti kunda eti kendo iti kunda ko hoga do middin kai go kendo na ta hadisa ti kenda sahaba bane to kontu me woni da koni da nanti anya kunna hadisa ti kunda ti kunda ti kundwa kenga ande sahaba nye kenda bane to kontu idi allah adangini kedi idan yere digamen pe kunya kamma walakin kuwa kene na duwara warna ay gonu ndanya anga ma garantu gunne tan ni maga nyi metam pindanta karange tunu idan kunya haikene ga perdi perdi en kempa kempa amma kube no ka tongon de tay nanti sahaba nu nyugo ni go asun kara isin kin kulluku wallahi di yaqun ni remu ga tokki karlanu nga kunya haikene anga nyine hamengi maka agana kuni jondi ina hami inta sahanten tu inta honte tu nka angana tangi sankindi nanken tu anai dangana an nan eh. anna nyime mundunwa idan ola hikyanga bo warna anke ngana ke magara an ta kandi an ti ke magara makya heti magara magara an ta anta kandi bo an na tunu kambre daga garna nungan nan ternke tantarunga har Allah kan ta dalle garna makya he idan ati tamuro banan dinga eh, tamun dinga afan wala ammiyu ati imma minna nga min al muwahhidin galle tauhidin yammunga mana kebe raganta dallun karna mana ne rai sallallahu alaihi muhammad ibn abdul wahhab ti yaghlibu alfan kewa uji ne kalebunu hmm. min ulama'i al mushrikina gelli ku hilla kapano to ana qurunga tauhidi nyemme nyagana ranti dalilun karna de arawa ujina na munu gelli ku to ku hilla kapano ku to anonga sharhun da na sun ga da ngarere su setu adiga men kam munde sharhun da no nyugonuti ay uji ne al uluf ujunun ga bunyani sharhun da no nyugonuti milionu nyani sharhun da no nyugoti duna suka humante ho ga ti tawhidin nyam harawa su gele bunu allah sahih idan serebe aranti qur'ana ngayan karna anta hadisen karna ka tauhidi ngama hilla kapanon to anu arawji ne kale bunidi allah kama kala ka ala ta ale, a ka ala kanti mɔgɔ mbe wa in na hakika uku kurale mun ka. lahumul ghalibuna ikunya ni qalebun dano nga itanan idan serebe ga kirni ni katta tauhid ni Allah kural lemanya nanga ikhlasu nga na maga wana nga da mo gonde idan Allah kural lemanya ga ko nan qalebuno abadan honta no kebe ga indan ka tu ga dan kata baka de bendi ga dan kan kare ga dan nyago num bugandi iman qalebu warni madinan kursi imadina ke sa gondina kursi na bugandi dunadi madama dina ke ga dunadi anya ne di fajundulla shekhul islam muhammad bin abdullah surat safat ati fajundulla alla kuran lemunga humul ghalibuna kunya ni qalebun danunga bil hujjati ti hujanga mana ti dalilunga wal lisan aroti nenen qaqaya serebe gani alla kuran lemunga kenyan qalebun dina aga na tono hujanun koy nan tono dalilun koy kon qalebun dini keti qala allah anken tanta kemunda ida hokenda bidangu meego ana sunna gumun killati qala allah qala rasul ko ke gani wai be ken wai be yayi e ti ku to no sa ho qala allah qala rasul idiga men juni ke e ken wai be yayi o ku wasono ti ke ya akane ke ga ken ma wai bai nye o ku woni wasono ti ke ya ikun ka galen qala shehu kirsenti kutubu zamani ghaisul wara keti keti asu gare da fanke a junuba ti. sai na tungunga hoga ken konni ni ti tinda kama ngana mengar tinna ma sunnan bi ko da ken ga tinda atin kada qala allah qala rasul enti ma ho buri ani kenga i tanga na to tawa ken konni ma dunga ga ken konni ndi ho buri ti kenga ken ni waso hinye qala allah qala rasul ken ninke waso hinye aga ne kya ga kan ma junubun po gore ngaduna di ken ninke ma ga barajen po gore nye te to ho buri ya idan hujanga konun kala bundini tauhidin yam makya heti an kencu a ke ga horo horo an darjanga horo horo an gada naburen kita mako-mako o gana hu dalilun nye tauhidin ginke maga ntamba ka twaxudi ntamba ka darje ntamba ka hohe an kalebun makya he nga man kalebu su tauhidin gin maka hinu hillani an ga nyine makara na dalilin fahami idan anga to ken kano make be gara ma magandu wara kenga magara man da na dalilin fahami walla kenga inta tauhidin fa ga kamma kenga ngat tauhidin fa ga kamma nga rin dalilin ya ba ga ni to ken ka ga ni dalilin ya inda gara to nya ni ngan kale buna ngana nya ho inta inta nan ko te ho tin da ngani ti jaman ce he ti ke wa wakanna ti ma ho wa no ngai ga na jaman ne jaman dina to du ma sanati kenga nda danga ndinga kebe kon nanda an kan na soro ku imaniya gella ni igan karantan na sere su no agan karantan ngi mede ona nya nga an kenga kebe kon ni anda tongunya kon an kanu ime a gellanga mun nan ci hanan tamme garanga nan ta duna da ampai kuruna de warni sere su no anga se hanga ni ho an kotanga orante tini karsani nomba wani ngan karanta duna nan anan cuy kentanon sere suka sena nga tu sere wano an karantanga amman ke nga tongunya ko ni kanu imme nge wa tu ngara kebe ko ni tongunya ni kanu imme ni kan nan kagai a suga na nya tuwana nyenke hajun tadi nke ga kebe tun na kenye kon makya he nga na futundi kan na saga do halle futun da nya me soron harin kara kane har ngara halle soron ngara futun diga kan fati lebu ya amma kan yi me dalile be ga magandan daga igana kitabun cogolo ni sogolo ni sogolo adabul mashi nyagin ke maka nga utunda daga na maka heti igani sogolo ni sogolo al akhdara gin ke maka nga utunda daga na ngatana al akhdar gumentu yala ngara kebe garanna ke mutun nan diken ta min nan ti abu kharira abu daud din tatu nan daga duwara garan ko ho gabe kama gombe idan o xele bunti mani ti hujanga hujaganto maxa xa gare ñagano maxa onti xele bunde ke a xa kene lengkanga ngalla sunnogumunga bidangum poga be a setti kamma parce que anga ñini naɓurenga kitte moxon ɓe bannanunga koronpene moxon ɓe oga xorno xerindi moxon ɓe sunnagumu ñugonu a su hede a xo gabe xa hede ko ɓurunnu ima gabodi ay gonum pamminna ke baane adi bannanu ngarni din batte jama ngarni din batte ngarno karama ndo magamani idan an da kun kita ka hujan tan maga de dalilen tan maga de warna makanya ga mundo anda wini karna anda kirana karna an pa junta qur'ana maga an pa junta hadisa maga an kan kono soronga trompe ndo diga mbe kun kono rantanya na dalile de igara kube no nga kunya nan kallenga idan ti hujanga alla kurallen muqlebun da no nyani ti hujanga idan huja ke kitamin non kara wallisan adon nene gellan na ti haran nene lingen nyo nge woni nene linge heti makya heti tinga kewe ko ni kenga ni tongunga ga amanyo mewa fir'aunu waso musa nanti musa adigame nga alam puntenya naranta bangandi makya heti da sahun sahun yatta hunde kebe ga musa nene nenen walakin fir'aunu di fasillin sana ko konda kam mun kita idan an ga gonu ngalli ti karsa ta ne ne lingenya na gana se sere sui ga ta ne ne lingenya to ago ganta ma ga sino daga bona wure watu ni e watin ne ne ke lingen ni den ka to agun ta ma ga ma gara ken ka baka dia awo ho ga ni ne linga ke taku taku taku taku an ngare ba ko sar har ya garunga tun nan ta ne ne lingen nin ka ma gara kan ken be kara awa bangene kadi nan tan ka ka gara yerebe be hakene ke hoda konin na sunna gumen yani waffaqahu Allah li kulli khair wa hafizahu tinda ikundo man coronya na dome ati gouverneur nyugo da kida ngani mati yerede de dingira nyugo gouverneur nda kona dangani ngani jamana ke hede kube gari nyimme ko ni watu makya heti atati ku igana ise hene ya ganta kuna kulli gume ya ganta ta sinqi gume ya ati wa sehene ti lungenga migara tabalin jampa atin kai gana sene gana kuna kullu gumen ngari walli gara sin gumen ngarta ati ligniya ati ita dangani mani kakai kenga ati hibe gana ngatwa ati kubano anga sene manga nduguta minda soyi walli nda sogo atin ka sunna gume ngane nu kusan ngana sehe an gada diga yambe ko tongu ga walla raganta no hakrande atan tar dugu taran diga me ngai kitte ngutu nanti monsieur de maire walla monsieur de gouverneur kenno ko ikema ke ham ati kani ganta sunna gumu kumunda kai idan tongunya ni sunna gumu kani ko mala hi bitan dia ide wala hi tongunya hi gulle awa to ganta ga da tiho ke ai sir gore ai gare ke kada han kaman jar gore a to ganta sunna gun mun da tike ke be ken ga itin nan ta ga hotu ha to go be ga ga ma ga ga ra hi da bar ni e pa ga ngan nun ka ga suro no ya ga nga sui me ke nu kwanci go ko hankaman kaman ganta kan mun da o da garanta nya na hi pes ka ga tin ko hon bu ko rai nya ma ken karanta nya no ko kalle di sahim ken pallati kama annahum awa koy ikunga mana alla kurallemunga alghalibuna ikunyani qalebanonga bisayfi tikahanga wasinan ay arromho ado tammen kaga iyani qalemun nanonga timaniya tikahando tammen kaga idan yere sheikh lislam muhammad ibn abdul wahhab ahay gara koni nanti alla kurallemunga qalebun nanon nyaniya ti hujando nenenga sahe kale mun nanon yani ya jihadun qaga karang munafiqi o wa kale bunu tuhu do nene kahiri o wa kale bunu tuhu do nene nga ado jihadu wara munafiqun ti jihadun amma kubanu o wa kunga janna walakin hinu hillani na kale nya tuhu jando nene nga kenni daiman wa abadan hakatin cuka humantanya ni kenga alla kurallo mun ta kan ne kusu hari aga gana me nyi ndaga katu naga kata suraki teno ngo kunga ni ida tongunya koni de makyahe ti huja nga ado nene nga walakin ti jihadu nga mana ti kahando tamme nga kenga nyana hakatinu ya hakatinu on takale bundini badr o qalabundi hunayn o qalabundi khaybar o qalabundi dagana dagana dagana amma uhudi tanan do kitanonga maki ayeti idan amanan nan di jihadun di hakatun coya na serenga ben kalli kahirnun di la arawanya no kamma amma hari gana gaben karo de ko kallen ni kale bunda nan ga o ko ni kale bunda nan ga warno kun ta khirnde nyana nan ton to ko badanga linte ona khirnde nyana ti tawhidi kara ga urugini idan maka kanu nyammo ko susudi serenga hontanonga aga ngurugin ta tawhidi nga kenya no go yon killo no tawhidi mbotenga tawhidi nyamme igati tawhidi nyaa kene kay tawhidi mbotanna nyon killo no nga uchinne amma ndu kari de konan dangande ken ni bandi nu ñagalleya wa innama alkhawfu annama kannenga ala almuwahid kenna tawhidi ñemme ña kamma alladi tawhidi ñemme keɓe yasluku tariqa agarno wa laysa maahu silahun gajanyo ken takahine idan o kanna kan tawhid ñemme kamma kebe garo killendi nanti do bidan ngum nan ta me kam maga janyo kenta maga to a sun ta maga o kan na ke nya kamma warna me kam sanki hota na no sanki in ka ga janyo kenga kebe ba bane a gane har wuji na nya gane o killun ta on tan nanti man nan ta wi gele won sahem ikhwani serebe gana nyando bidan gumun ta unanga hataji ni hilloya an ga jini dalile ya an ga ndiga men can cabatin din tikenga an ga jini dalile kai an gi kun qara diga men bonon din tikenga idan bada daga taxu ta kutande kafu kafu kafu ke allah ta ho na wa jini ina ho bugu ken idan o harnu nuqube kenni li hadi ashar kute tamudo banande mana lagare gelli muqaddimanga allah dar surun ton ko harno kitabe ke mi allah عنوان نكنا قاغي القرآن مليء بالردود على أهل الباطل قرآن هكذا نتسا غندنا garen dun konun kamma an gal hanna sagandanya garen dun ko serendo garin paso sugari an ga dalle kita qur'ana da an ga sagandanya na kaman kamma amma ngan ta tuken nan ya ya ati rahimahullah wa qad manna allah ta'ala haqiqa alla fonnan cira ko kallan ke gani alaina uku kamma bi kitabihi ta kitabenga wallahi qur'ana ni alla fannan kira ko kam anyi mena hay ni qur'ana ni ho nan bena ko kan sinna kita atu a hunga nya ga ko bena ko na kita haka tunanyi mega na hay dalilu nganga ni ta ko ta ko time manyi mi ta ko te manga soyi haka tuni manya kan jinga buku anga anga dalilun ta ko ta ko numeya idan allah an ponnan sira na ke Quraana kino ne manyan ke qur'ana allah ga da allah fonnan cirago kamma ti kitabenga alladhi kitabe kebe ja'alahu tunkanga danya tibiyanan suratul nahl di tunkanti ada yang kandi tibiyanan bangande ya likulli shay mana banganda na ya likulli shay'in honna be su doga hataji ne katta ken bangandenga wa huda adanya kande ya wa rahmatan nanya ne ya wa bushra adon nyagalu don nimi sawasa lil muslimin islamin dangan idan ho ho ga da bangandenga ke qur'ana di ho ada wa ken bangandine bi ainihi ta jatinga sahim matalan zumara min adi bangandi ti jatinga hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kada wa kada wa kada hurrimat alaikum almaytatu waddam wa lahmul khinzir daga na daga na ho na da da kum bangandi ti imenu jatenga ni to kon kiri ku bangantenya na kamma hona da da kumbangandi bil isharati korenye tun fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun hube an ganta tunkanda kanda akiten bangandan dangani nka to konkoni nan tike haramun ten nan kama walla ke daga ten ni nka ada bangandi ti korenye kebe ga to anna kentirna wa bangandi nanda koy gara kon nan faransa hodo ho gada menyi igaranga ata daga na aku nyo qur'anan ti ho honda minne bangande no gondi maga make ako ne ti yabo awa ti ke gande be akene ta gunu ke gande ga ga dabari mo ga qur'anan da ke ga bangandi wa ato qur'anan da ke gande bangandi aga dabari mo gombe ewa ta ko ni ati konda ke gande soro ti ga ati li agara tan ne gande ke soro kam mo ga atinda salatin kutunde jaban kutunde yankindi kinni soro maga kinye ke degere inda ke ka hay inda ke ka hay inda ke ka hay maga moyini kem palle min garan taga ataga gaure bo ata da bari mo gompai ai ati dabar naranya nda ke koni ati konda ko inke nan tinda ke tirnde nge qur'ana ngatun kanti jalla wa alam qur'ana ni fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun hibe anganta to kebe gatu ken mantirnde ngera ke tun qur'ana no gonya di an kan pai kenan ta da mo gontu amma an ga din tirin di sasa un qur'ana nyan tinna mun adaba asoro ana ke mundu nda mundu a tinna tirin nda tirin da mo gon da mbai ga da nan daga na bugin qur'ana nyan idan ho ga da bangande nga qur'ana di in kan ga yi gon alli ko nga subhanu nyu go gon alli to ga tin kidra ga ni sunna nga awa qur'ana oho min ka konni awoga tini sinkan ne ke awa qur'an da oga tini ngona ta de pe ni ke awa qur'an da ina jate jate daga na ona to oku qur'ana ho gari hadisan ne ken qur'ana yuga wa ma ataakum rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu makayati idan ikhwani qur'ana wa hum bangandini ti hinu hilla bi aynihi ta majate ngana dike haramun tanya ne walla daga tanya ne hillandi bil isharati korenga manan ganta tu kebe gata anna anna kamantirndi ana bangandan da qur'ana nya hagara bangandan kenye ni sahaba nun ganyi faren tirndi ganta ke betu faren na bangandi da alaihi salatu wassalam sahim idan kebe ke ya ido gare su gari, dalilin amma qur'ana ganni ni dan ken gare kamma gella gana nyanke nyimme ganta dalile ke tu kebe ga karantanga anna kentir nanti hay gara kya kwa dalile ni kannan kagaya ken kama nga dalile konnan danga nanga ya kebe nyana sagandi hongi kamma شيخ Islam Muhammad بن Abdullah الله fala فلا sahibu batilin ati gare dunke suntarni bi hujjatin ti ya illa wa fil ma maganta awa qur'anan de ma honga hokebe yanquduha hokebe ga gare ke gurjana wa yubayyinu kenga bangande nyana botlanaha agare ke bonnenga kama qala ta'ala qala ga tumo gombe ke gan wala ya'tunaka intarnan kenga muhammad alayhi salatu wassalam bi masalin ti misale suya mana ti huja suya iga munda nan to nguke abonondi ni gare ke sabatindi tikem puja ya illa ji ina ka maganto oku garankenga bil haqqi ti nga tongu be gidan kem puja dini. tongu be gidan ken gare dini. wa ahsana o warni ti tonga tongu be gam pasongonta tafsira bangande ya dinanta ikun puja ya intarni ti huja suya iga munda nan ken tongu ke bono na ken pu ngare sabatindi maganto garti tonga tongu be gi dan ken puja bono dini maganto garti tonga tongu ke be gan curonta bangande ya diranti kon kalle ke ya qala ba'dul mufassirin sallallahu islam muhammad suratul furqan ati qala ba'dul mufassirin mufassiruna nyugo no timana tafsir ndano nyugo ti hadhihi al aya ke aya be ke. ammatun ken logondanayi fi kulli hujjatin huja be sudi yati biha ahlul batil gare dun konu garniti ken ho ha gani huja nga gare dun konu garniti ken puja ya idan ken ayan ken dalili ayi nanti howa qur'ana di hube ga ken puja bonondini nautu ken bugura ma kenura ho ha gani hujai anda gari an tuwa hunna ladi garen gani ken puja ho qur'ana di kebe ga bonondini shaykhul islam ibn taymiya da digan kore ko ne re ati sere suka garenya kamma gara huja sukko ni qur'ana din nanti dallen ni kenye walla gara huja sukko ni haditha nyaga nanti dallen ni kenye ati kenya ni dalile nga kamma kebe ga galle ke bunon dini sahib garante nyaga ni bidia ngume nyaga ni hilla kapana nyaga na gara qur'ana ngaya benya dudangan dalile arawanya na to agun tanke maganka kenna kamma dalile ai mana kenna kam mahujai agara hadita benya du ni dalile ya kenna kam mahujai kenya na adalile ke bonondi agolle ke kenya na bonondi idan qur'ana wa hata junona ta ona tadabburu nyadi ona hami ora gaure hami no gombe o kudo na golli tay walakin amma kubenu gatini soronni tindu ho wanda minne yere manam fetikenga ade kebe ga koni garanten do gare su ga di ho qur'ana di kebe ga garen bonondi nka manan peti nan tutu anan cuwa tude an ga hotu hotana hotu makya heti walakin kube no ga taun nan di soron daga din tirni ho honda binne ko tawo kenye nan ti ni tirni ho honda binne ya ai ta dangan ho honda metiya ba iti ashabul kahf gidun kumme dun kono ullenyi kahina i ulle ke ulli binne nyani mo lugulle nyani a ti ken kan ba ne ta ken to de ya ita ma to na tirne ho wai makai ti ho wai makai idan kemen gabi gabi gaban yana no kube nu ka ta ku nan ti soron ni tirndi e ga di tirndi kudi me nu ga qur'ana me di ga konta ja bun kinni a gaban yana no nga ni ga da mo kon turon hube ka katta kabu me nan tinga kum misalen litin kube nu ka ta ku na ka di tirndi ho hon dambin ne haka tunan butunya kutinin da ko ka di tirndi ho ewa tirnde ka be ma mi ka butu anga mi tirnde anga ni jabu ndi tamma ga nay bane do sahaba ga me kanyad kutte ka suido sahaba ta gemme to anan nyugo da jate do hoba te tawo dingira bane ada hadisa be ko na katta tanji ke hadisa me asu banen tidike be ga hadisa sahantenga to hadisa lampuntenga idan muqaddiman ne kya umat maqta'un tamido bana nadi idan atim Allah nda ko tarinten yi insha Allah warna de ya tibi halul batil batila dun ko nugarni tikenga ila yawmil qiyamah nan daga warama sigen kota ya insha Allah Allah gana ko tarinten yi onaro kitabin yimmi mimede sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in